Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa ta ce ta yi wa cutar masassarar ɓera kifa ɗaya kwala. Domin a halin yanzu ta ce mutum ɗaya ne ke ɗauke da ƙwayoyin cutar a ƙasar baki ɗaya. Wannan mataki ya biyo bayan wata sanarwa da hukumar kiwon lafiya ta ƙasar Saudiya ta fitar da ke cewa a ɗauki matakai na ƙara tantance alhazan Najeriya a lokacin aikin hajjin bana a sakamakon bullar cutar. Shugaban hukumar alhazai Abdullahi Muktar ya yi ƙarin haske akan shawarwari da aka cimma a taron. Mun yi ƙudurori ko alƙawura ko kuma mun ɗauki matakai na cewa hukumomin alhazai na jihohi za su tabbatar da cewa sun tantance jakankunan alhazansu da kayan da alhazai za su ɗauka domin a tabbatar da cewa dukkan wani halitta wanda yake yada wannan cuta ba a bar shi ya fita zuwa kasan saudi arabia ba tsarin daukan mataki na tantancewa ba cewa aka yi mataki na hana zuwa ba yawa sai dai mataki na ƙara tantancewa a tabbatar da cewa dukkan wani jaka da ya taho daga najeriya na alhaji ko wani kaya da aka ɗauka a jirgin sama na ma'aikatan jirgin sama a duba wannan jakan da kyau a tabbatar da cewa babu bera ko kuma wani halittar da ke yada wannan cutar sannan kuma su kansu alhazai din a tabbatar da cewa an duba an kiyaye cewa babu wani wanda yake dauke da alaman wannan cuta din daukan mataki ne wanda mu ma mun yarda da shi akan cewa in sun yi haka ba laifi bane ba domin kiyaye lafiyar al'umma da za su zo daga sassa daban-daban na duniya To ko yaya waɗannan matakai za su gamsar da hukumomin Saudiya Shugaban ma'aikatan kiwon lafiya na hukumar alhazai Dr. Ibrahim Kana ya yi tsokaci. Muna da wani kyakkyawan dangantaka tsakanin ma'aikatan kiwon lafiya na Najeriya da kuma ma'aikatan kiwon lafiya na Saudi. Insha Allahu wannan mataki da muka ɗauka mun fara ma bayani da su. Saboda haka muna da tabbaci muna da tabbacin cewa za su amince da mu ga kuma ainihin hukumar kiwon lafiya na duniya ga baki daya wato World Health Organization da ke tsakanin mu da Saudi mu wata mu ma'aikatan kiwon lafiya na Najeriya da na Saudi da WHO da kuma hukumar alhazan Najeriya ga baki daya duk kaga mun game guri guda muna ɗauka wannan mataki insha Allah ba matsala cikin hukumomin alhazan jihohi da suka halarci taron akwai shugaban hukumar alhazai ta jihar Zamfara Abubakar Sarkin Fawa Zambo ya yi bayanin matakan wayar da kan alhazan. Aikin hajji sababbin abu ne a wurin shugabannin hukumomin alhazai da jihohi. Mu muke tare da alhazai, mu muke taya da alhazai, mu muke zama da su. So ilmantarwa da wayar da kan maniyata mun riga mun saba da shi. Tuni mun ɗauki matakin ganin cewa duk abubuwan da ya kamata a yi na ilmantar da maniyata akan wannan matsala da ta kunno kai kuma tuni mun samu bayani daga babban ministan kiwon lafiya na ƙasa wanda ya ba mu karhin gwiwa cewa sati biyu da gabata akwai cases guda biyar yanzu kuma cases sun dawo guda daya kuma muna fata zuwa na sati za su zama zero kuma insha Allah duk matakin da jihohi za su dauka ina ba da tabbaci jihohin mu shirye suke ba zama sai mun tabbatar da babu kes na lasafi ba a aikin hajjin wannan shekara an amince da kafa kwamitin kula da lafiyan alhazai da wuri domin su fara aiki da zai tabbatar da ɗaukan matakan kiyayewa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.